To a shirinmu na mata da sana'a yau bakuncin mu muka samu. Um, sunana Zara Abdurrahman Muhammad. Malama Zara. Sana'ar me ake yi? Ina yin sana'ar dinki ne. Dinki wani irin dinki? Dinki na mata haka. irin wanda ake yi yaya aka yi aka fara sana'a ta ɗinki eh to ni dai gaskiya tun ina karama ban dai taso da shirin zan yi ɗinki ba to da yake mama na ta riga da ta sai keken tun kafin ita ma ta koya to da yake tana yi haka ina gani tana zuwa ana yanko mata tana yi ina taya ta muna ɗinkawa tare haka to da haka sai na fara samun experience haka mm. ni ma ina yi sannan kuma kabarta daman tana yi ita take koya mata mm. to shi yasa ta fara tura ni gidan ina zuwa haka tana koya min eh tana in zan yi dinki haka sai ta bani kayan nawa in je a yanko min tun ina yi haka baya yi har na zo ina yi yana yi mutane suna gani haka suna cewa yayi kyau to da haka da aka fara kawo min kowane irin style ne aka kawo mu idan na gani to sai ki ga yi Allah ya sa na yi shi to a shago ake dinki koko a cikin gida a cikin gida ne muke yi ɗakin mu a cikin ɗakin ki to ta ina kike tallata dinkunan naki har mutane su gani har su miki dinki idan ni da yake ban fiye style a jikina ba mm. to idan naga wani yayi mu to idan mutum ya kawo ɗinki haka sai in mishi to duk wanda ya gani sai ga ya mishi kyau sosai sai kika ana ta wani yana cewa shi wannan yana so wani ma sai ya zaɓi nashi daban ya ce in mishi sai in mishi haka nake ba kya tallatawa a shafukan sada zumunci na zamani eh gaskiya ba na tallatawa kawai idan mutum ne ya ga style din ya ce waye maka aka ce ni ce sai ya ce a kawo shi ma za a mishi irin wannan shekaru nawa da fara wannan sana'a eh to zan yi shekara uku da farawa eh. to ina batun boko eh haka ina zuwa makaranta sai ba makaranta kamar weekend haka nake yi makarantar ta wace ake zuwa eh yanzu dai na gama secondary mm. na zo kuma na yi jami'a to mm. shine yanzu na zo service na kin gama jami'a eh to ga ke matashiya Um, za a ci gaba da wannan harka ta ɗinki ko tun da kin gama digirin ki zaki je aikin ofis zaki eh shi ma ina aikin ne ina yi idan na samu time haka sai na je ne aiki na kuma na je ne ɗinki na zaki haɗa biyu biyu nake haɗawa me yasa zaki haɗa biyu eh gaskiya hakan dai ya fiye min shi yasa nake haɗawa guda biyu Ba ai ko dole da dalili indai ya zaki aiki na eh to mutum ya kawo min sana'a ta na fi so da in hada da sana'a ta kuma sannan da aikin yanzu an samu aikin ne eh to ban samu aiki ba ina sabis ne a nan to akan ce eh, teloli ba sa cika alkawari <laughs> to nan ya danganta da yanayin tela zaki ga wani tela ya karbi kaya ya san ba zai iya ba amma sai ya karba ya ce zai yi wani kuma sai ya san zai yi za a samu tukunna zai karba in ya san ba za a samu ba ba zai karba ba to a harka ta dinki wani irin kalubale kan fuskanta eh gaskiya ana fuskantar kalubale mutum sai ka miki dinki emergency ya ce zaki mishi kuma ki zauna ki bata lokaci ki mishi kuma ya zo ya karba ya zo kuma bai baki kuɗi ba bayan kin gama shan wuya kin yi shi. Can idan aka kawo dinki sai an ba da deposit kafin ma a fara dinki. Eh ai ya danganta da yanayin mutum wani zai ba da kuɗi wani kuma ya ce sai an gama tukunna zai zo ya kawo kuɗin. Menene burin ki a wannan sana'a da kike yi? Eh gaskiya ina so in ga harkar ta bunƙasa misali a ce na buɗe babban shago ko ina da ko ina an riga da an sani an san ina yin ɗinki ko ina da ko ina a sanin buɗe babban waje haka Mm. ko ina da ko ina a san ina yin dinki to shine buri na wannan wani yunkuri kike ki garkin inganta harkar ki harkar sana'ar ki eh, na dinki ya fito ta kamar na kamfani irin ya fito da brand daga an gani an san wannan dinkin na eh to ina yin kayan yara haka zaki ga ana yanzu ana dinka shi na yan kanti haka mm. to ina yunkurin ga nayi wannan abin nan akwai kanwan mama na da take ina zuwa tana koya min yadda take yin wannan kayan yan kanti na yara wanda ake dinkawa haka to ina yunkurin ga shi ma wannan na iya shi san daga baya in na iya shi zan iya samu in zo in yi na manyan shi ma dinga yi wani irin kira zaki wa mata matasa eh gaskiya yanzu ban fara koya wa mutane ba yake ni da aka tashi koya min ba a koya min irin kamar na shago ba haka kamar na gida ta koya min ba da cif ma ta koya min ba amma idan na koya miki <laughs> kawai da chak take koya min ta zana min sai na yi to yanzu mutum ma haka in na kalle shi haka zan iya mishi dinki ba sai na gwada shi ba daga kin kallon mace zaki iya gane ya auna aunan ta yake kawai eh kawai sai da in dinka mata kuma ta sa ki ga yayi mata daidai eh gaskiya ina da sha'awar na ga na koya wasu amma idan ina so in koya wani sai dai in je shago a koya min yadda ake auna aunan da yake ban iya ba to ina so in ga na koyi wannan to ba wani irin auna abu da kike magana tunda eh, kowane irin dinki ai sai an auna mutum kuma kin ce ke ko biki auna mutum ba in kika kalli kika kalli mace zaki iya dinka mata eh kisan idan kika je dinki na shago haka mm. zai mai shagon zai ce ki tsaya ya auna ki haka mm. da boss da waist haka mm. zai a auna miki to ni na tashi gaskiya bana wannan auna auna kawai zan ce idan mutum na ga ba zan iya yi mishi daidai ba zan ce kawo min rigar shi to idan ka iya kamun rigar shi zan mishi daidai jikin shi sai auna rigar mm. me yasa baki auna mutum idan ya zo da kansa kawai dai ni ba na auna mutum ne kawai in ya kawo mu rigar shi sai in mishi da rigar shi mhm. wallahi haka nake yin dinki na ba to <clears throat> wani irin kira zaki wa mata matasa kan eh to gaskiya ina jan hankalin mata musamman ma matasa kamar ni akan su rike sana'a ko ba ta dinki ba ma ko da wata sana'a ce su rike ta su dinga yi ganin sun kama kansu ba su je su dinga bin maza haka suna cewa su ba su kuɗi ba kawai su rike sana'a ta hannunsu wadda za su dogara da kansu ba sai sun je suna cewa wani ba ni kuɗi wani ba ni kuɗi ba. san yawanci matasa za ki ga suka rena sana'a ko su ce ba za su iya fara sana'a da ɗan ƙaramin kuɗi ba. E ya danganta da yanayin yadda mutum ya taso daga gidansu. Idan ka taso inda ka taso haka za ka ɗore kana yi idan kuma ka taso da irin wannan girman kan shi ma haka za ka ɗore kana yin shi. ka ce kai ka raina sana'a ka ce kai ba za ka yi ta ba. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.